Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. asalamu alaikum masu sauraron mu. Bilkisu ahmed ce tare da sauran abokan aiki ke sake farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Yau shirin namu ya duba ƙarin haraji kan kuɗin kiran waya da amfani da data da gwamnati ke ƙoƙarin yi a Najeriya ne. A baya, gwamnatin ta bayyana shirinta na ƙara harajin da kaso biyar cikin ɗari a kan harkokin sadarwa, wanda zai ƙara yawan harajin amfani da harkokin sadarwa zuwa kashi goma sha biyu da ɗigo biyar cikin ɗari. Ganin wannan matakin zai shafi yadda jama'a suke sayan katin waya domin gudanar da sana'o'i da kuma sada zumunta da 'yan uwa da abokan arziki. mun tuntuɓi 'yan Najeriya kan yadda suke amfani da katin waya da data da kuma yadda suke ji game da ƙarin harajin da ake shirin yi ga abin da suke cewa. sunana Aisha Bilkisu Umar kuma bana goyon bayan wannan tsari na ƙara kuɗin data da kiran waya da gwamnatin tarayya take ƙoƙarin yi saboda a kuɗin da muke sakawa mu sayi data ɗin ma ba isa take yi ba ballantana kuma a ce an ƙara wani kuɗi a kai misali idan kana son ka sayi data ko kuma za ka sayi data ta 25 five gigabyte in a month kana buƙatar ka kashe six to yanzu kuma in aka zo an ce an ƙara kuma in kai kai mai yawan amfani da data ne ba isar ka take yi ba ma ta 6000 din to in kuma aka kara ya talaka zai yi da ransa gaskiya bana goyon bayan wannan tsari ya kamata dai gwamnati ta sake dubawa ta gani sunana dauda abdurrahman ina yin sana'a ta sayar da data da kuma kati a yaran ji akan batun da gwamnati take cewa za ta kara farashi na data da kuma na kati akan haraji da za a kara gaskiya muna kira da gwamnati da ta duba lamarin da kuma yanayin da mutane suke ciki yanzu domin a haka ma ana samun takuruwa sosai ina ga kuma za a kara idan muka lura a yanayin yadda ake akwai mtn zone na baya tsari ne na kiran mtn wanda a fi kobo fasakan ana yi to ina ga kuma yanzu a ce za a dawo a rinka yin shi a sama da haka sannan datan da ake amfani da shi a wata ɗaya yanzu a da baya yanzu wallahi ba zai maka sati ɗaya ba wani ma ba zai ma kwana biyar ba lastin ɗinka kwata-kwata babu haka zalika kamar a ishu na jin yadda muke ji gaskiya za mu ji ba daɗi sosai a kai saboda haka muna kira da a duba yanayin a gani gaskiya magana mutane na su ƙara shiga cikin tsanani sosai ga kuma tsananin da ake cikin yanzu daman na abinci da kuma recession da ake fama da shi haka zalika data ma a haka yanzu ba wani wannan gare ta ba kuma mutane suna samun tsawalawa a kai to ina ga kuma an kara muna kira muna kuma roƙo da gwamnati ta duba buƙatunmu da kuma halin da mutane suke ciki akan ta taimaka kar ta ƙara mana don Allah. idan na yi sob na wata ɗaya baya kai ni wata ɗaya wani lokaci ma da ƙyar ne nake yin sati ɗaya da shi kuma gaskiya wannan ƙara haraji da gwamnati take so ta yi game da kira da na data gaskiya ba za mu ji daɗin shi ba saboda a yanzu haka ma muna cikin rashin jin daɗin al'amuran da ke faruwa a ƙasan da rashin kuɗi da komai ni an ce kuma za a ƙara data da kira kuma zai kuntata mana gaskiya. Da da yanzu musamman data ya fi auki da yanzu. Da idan mutum ya sa na ɗari biyar wato 500 MB yakan kai mai kamar sati biyu yana amfani da shi. Amma yanzu 3 GB ma ba zai yi ba baya min sati. In ya daɗe shi ne ya yi sati da 'yan wasu kwanaki. To ba mu sani ba ko ƙaruwan abubuwa ne na social media da sauransu ba mu sani ba amma dai gaskiya da ya fi auki kira ma haka idan mutum ya yi amfani da naira ɗari ya sa a waya sai ya daɗe ya minti wajen uku zuwa hudu yana amfani da su amma yanzu idan ka sa ɗari musamman ga wasu layuka bari in ce kamar layin nine mobile da nake amfani da shi gaskiya ba shi da auki idan mutum ya sa ɗari baya daɗewa baya minti biyu cikakke suke ƙarewa. So da da yanzu ba ɗaya bane da ya fi auki fiye da yanzu. 'Yan Najeriya kenan suke bayyana ra'ayoyinsu game da ƙoƙarin ƙarin harajin amfani da waya a ƙasar. Domin sanin yadda masu harkar sadarwa ke kallon wannan yunkuri, mun tattauna da shugaban kungiyar masu harkar sadarwa ta Najeriya. My name is Benga Adebayo. I am the chairman Association of Licensed Telecom Operators of Nigeria, ALTO. The only uh, Sunana Benga uh, Adebayo, ni ne shugaban kungiyar masu kamfanonin uh, sadarwa. Maganan ƙarin haraji da muka samu daga gwamnati na kaso biyar wadda za a ƙaddamar wa kamfanonin sadarwa. Irin wannan harajin sun kai akalla talatin da tara da muke biyan gwamnatin ƙasa da na jihohi a baya. Maganan gaskiya ba za mu iya ɗaukewa masu amfani da kafofin sadarwa nauyin wannan ƙarin ba. Saboda haka, duk lokacin da aka ƙaddamar da ƙarin za mu ɗaura wa masu amfani da kafofin ne. Ina ƙara jaddada wa 'yan ƙasa cewa ba a riga an ƙaddamar da wannan ƙarin ga kamfanonin sadarwa ba. Gwamnatin Najeriya dai ta ayyana ƙudurin ɗaura wa kamfanonin sadarwa harajin kaso biyar ne kawai. Maganar cewa an ƙara ba gaskiya ba ne har sai gwamnati ta ba da damar hakan. Kuma masu amfani da wayoyin zamani su rage yawan manhajojin da ke wayoyinsu domin akwai manhajojin da ke matuƙar amfani da data. ba tare da izinin mai wayar ba. Rage yawan manhajojin ko kullewa zai sa data ya rage karewa da wuri. Fassarar kalaman shugaban kungiyar masu harkar sadarwa a Najeriya kenan, Mr. Benga Adebayo, wanda Isa Ismail ya fassara, Muhammad Awal Suleiman kuma ya karanto. Shirin Najeriya yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a mu na sada zumunta wato facebook.com/aminiya trust da kuma twitter.com/aminiya trust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple Podcast ko a Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Sannan za ku iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 89.5 a zangon FM a kanan Dabo da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato da Badegi Radio a kan mita 91 a Mina jihar Neja. Masu bibiyar sashen yada labaran Aminiya ta intanet Assalamu alaikum. Muna ƙara tunatar da ku dai cewa ku ci gaba da bibiyar mu da kasancewa da mu a cikin shirye-shiryen namu na podcast wato rediyon tafi da gidanka. A ranakun mako mukan kawo muku shirin Najeriya a yau da shirin daga Laraba na mako-mako shirye-shirye ne da suka dace da zamani waɗanda kan bugi jaki su bugi taiki. ga kuma faɗakarwa da ilmantarwa da ƙayatarwa har ma da nishaɗantarwa. Shirye-shiryen namu kan duba muhimman batutuwa da zurfafa bincike tare da masana da masu sharhi da fashin baki da kuma masu ruwa da tsaki cikin al'amuran jama'a na yau da kullum. Shirye-shirye ne masu taka rawar gani wajen kyautata rayuwarku kai tsaye da ƙarfafa muku gwiwar tunkarar al'amuran rayuwarku ta yau da kullum. Za ku iya sauraron waɗannan shirye-shirye a duk lokacin da kuke so a sashen mu na Aminiya da dailytrust.com da kuma shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com aminiyatrust da kuma twitter.com aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirye-shiryen namu a Buzzsprout da Google Podcast da Apple Podcast da Spotify da kuma TuneIn Radio. Kada ku bari a baku labari. mun samu ji ta bakin masana harkokin sadarwa kan yadda ƙarin harajin kiran waya da amfani da data zai shafi masu amfani da su da kuma tattalin arziki ga ɗaya daga cikin cikinsu. Sunana Abdullahi Salihu Abubakar, galibin jama'a sun fi sani na da suna Baban Sadiq, kuma ni mai gabatar da bincike ne kan harkoki da hanyoyin sadarwa na zamani da yadda suke tasiri kan al'umma a Afirka musamman Najeriya. Abubuwan da zai jawo haka yana da yawa domin na farko dai ga mutane ɗaiɗaikun mutane da suke amfani da wayoyi ko data don abin da ya shafi harkar sadarwa tsakanin su da yan uwa ko wani abu makamancin wannan wanda bai shafi kasuwanci ba kin ga wannan zai kuntata musu sannan kuma zai zama adadin kuɗin da za su rika kashewa wurin sayan kati da kuma kira zai karu idan kuma bai ma karu ba to kin ga ba za su rika samun amfani da fa'idodin da ke cikin tsari na sadarwa ba saboda idan na saba kashe naira goma ne wurin sayan kati yanzu ka kara haraji ko da kuɗin katin bai karu ba amma yanayin abin da ake caji na wurin idan na kira na minti ɗaya ko minti biyu zai karu mm. so kin ga wannan kuma zai zamanto abin da zai rage idan abin da ke aljihu na bai da yawa kin ga dole abin da zan saya na kati ba zai zama mai yawa ba wannan ta bangaren farko kenan bangaren biyu kamfanoni da kasashe ko kuma ainihin wato masana'antu da kuma mutanen da ke amfani da waya ko data wurin kasuwanci zai ƙara farashin abubuwan da suke ko su misali saboda yanzu idan ina da waya wadda nake tura wa mutane goma ko ashirin text saboda in wurin kallata kasuwanci na ga dole zan shigar da kudaden wannan kati da kudin data da nake hmm. ainihin wato amfani da su cikin farashin kayayyaki saboda nema in samu so a takaitawa wannan zai sa abubuwa su karu sannan su kansu kamfanonin sadarwa a tare da cewa ba su nuna amincewansu kan wannan al'amari ba amma su ba wannan zai kara ne abin da kira overhead cost kudaden da suke kashewa wurin tafiyar da kamfanin da kudaden da ake kashewa wurin printing kati da sauran sauransu wannan kuma zai bayu idan abin yayi yawa kin ga su ma kore su rage ma'aikata idan kuɗaɗen da suke kashewa yawa saboda galibin abin da ake matsalar da ake fuskanta yanzu a tattalin arzikin kasa a duniya gaba ɗaya har Najeriya hmm. shine hauhawan farashin kayayyaki ma na inflation kuma wannan ke sa idan kana karɓar naira dubu ɗari kusa watanni goma ko watanni sha biyu da suka gabata yanzu nan dubu ɗarin nan ba zai siya maka abin da ya saba siya maka wancan shekarar ba to kin ga yayin da mutane suke fama da karancin ko daraja na kuɗi wanda ba zai iya siya maka abin da kake bukata ba a kuma a ce an ƙara ƙara maka adadin kuɗin da zaka sake kashewa to hmm. kin ga value da zaka samu ma'ana fa'ida da zaka samu daga abubuwan da kake saya ya takaitu sannan kuma kuɗin da kake kashewa wurin sayan su ya karu wannan shine abin da zai faru na to a matsayinka na masani kan wannan harkokin sadarwa hmm. zaka iya bayyana mana adadin mutane nawa ne a Najeriya suke amfani da wannan data din a wata ma bari mu ce a wata To, da alkalami na kai tsaye a watan da ya gabata misali saboda hata shafin eh, kamfanin ko hukumar NCC misali ba kowane wata take ainihin updating din adadin mutane ba amma a hmm. takaice dai a Najeriya yanzu nan masu amfani da layukan wayar salula sun kai miliyan 200 da doriya. Hmm. Masu amfani da layukan sannan akwai abin da ya kira active lines ma'ana ko kuma active subscriber lines hmm. ma'ana ainihin nambobin wayoyin salula waɗanda da'ima ana amfani da su. To su kuma wannan sun kai miliyan 170 zuwa 80. So kin ga galibi kuma da wahala in ba wanda suke amfani da kananan wayoyi ba da wahala ki ga mutumin da ke amfani da wayar salula wanda baya amfani da data. Ko dai data na kai tsaye ma'ana kana amfani da data ta amfani da kuɗin kati da ke ciki ko kuma sayan data a matsayin kati. So wannan kin ga zai ainihin wato taimaka wurin rage yawan mutanen da suke amfani da wannan wayoyi. Akwai waɗanda ma za su rage adadin lambobin da suke amfani da su na waya. To kin ga kuɗin shigan da kamfanonin da ke samu zai ragu. Kuma na san tabbas da yawa daga cikin su zaki samu kusan kashi saba'in zuwa tamanin daga cikin wannan miliyan ɗari da saba'in da wani abu zaki samu suna amfani da data wurin mu'amala da ainihin wato waɗannan wayoyi. Mm. So wannan shine abin da zai iya faruwa. Kin kuma iya yawan adadin mutanen da ke amfani da wayannan layuka idan aka ƙara wannan kuɗi iya adadin yawan adadin mutanen da hakan zai shafa sannan kuma wannan zai iya shafan hatta abubuwan cefane a gidajen mutane kuɗin makarantar yara da sauran abubuwa ga waɗanda suka dake sai sun yi amfani da su ko kuma ga waɗanda yin amfani da waya ya zama dole sai gare su yi amfani da shi. To mun yi magana hmm. da ciyaman ɗin ƙungiyar eh, a ba NCC ba eh, ƙungiyar kafafen sadarwa masu hada-hadar hmm. sadarwa da muka tambaye shi cewa waɗansu yadda suke amfani da data da tun kafin a ƙara ɗin sun ga ƙarin amfani da da data yadda suke subscription da hmm, su yi amfani da shi yanzu hmm. idan suka sa wannan daidai yawan kuɗin da suka sa na data din hmm. ba sa iya kai lokacin da suke so ya kai musu to eh. shine yake ce mana su masu amfani da data su duba yadda wayoyinsu suke abubuwan da suke kai su manhajar da suke amfani da su watakila su mm. ne suke yawan jan musu data jan eh, eh. yaya gaskiya hakan a wannan haka ne gaskiya da yawa mutane sun sha mun tambaya akan me yasa idan mutum ya sa data kwana biyu uku ya kare mm. nakan yi wa mutane bayani na farko dai su waɗannan wayoyin salula da muke amfani da su musamman kin ga galibi biyu ne da wanda suke na iPhone da wanda suke iOS kenan da wanda kuma na suke galibi na Android ne wanda suke amfani da Android eh, operating system waɗannan tunda ake zamanin wayar salula a duniya ba taɓa yin babban manhajar wayar salula ma'ana mobile operating system waɗanda suke sophisticated ma'ana waɗanda suke ƙayatattu kuma suka sha bamban wurin mu'amala da birgewa mm. kamar waɗannan guda biyun ba so wannan kuma ke nufin wato yadda suke da ƙayatar wannan to wannan kuma suna akwai nauyi wanda kai mas'uliya wanda kai mai amfani da dole sai ka ɗauka abu na farko shi ne suna ɗauke da applications ne ma'ana manhajoji su manhajojin nan kowannen su galibin su zaki samu duk manhajan da kika ɗora akan waya to akwai wani communication ma'ana tsarin sadarwa tsakanin wannan manhaja da kamfanin da ya kirkire shi mm. muddin zaki kunna data to wannan manhajoji za su ka update ma'ana kasar ka sabunta bayanan mm. ainihin eh, wannan mahajan nasu. Malam Abdullahi Salihu Abubakar kenan wanda aka fi sani da baban Sadiq mai bincike kan harkoki da hanyoyin sadarwa na zamani. Masu sauraron mu a nan za mu ja akalar shirin namu sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu za ku sake ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Isa Ismaila da Halima Jimrau da kuma editan shirin Sagir Kano Sale ni Balkis Ahmed nake cewa mu huta lafiya.